kirji ya haskaka mahajjata alansa ku yi lafiya mahajjata ayi aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata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 wanda wannan shine wato halka ta biyu inda shehin malami yake an sa mana tambayoyi akan abin da suka shafi aikin hajji allah maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar ya ba mu karɓaɓɓen aiki wanda mahajjatanmu za su yi ya uwa kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in kamar yadda aka saba ɗabi'ar wannan shiri shine daga farko malam yakan ɗan yi mana shimfiɗa ya yi mana jawabi kafin a je ga tambayoyi kuma ni dan uwanku Muhammad Ibrahim Dadin kowa ni ne zan jagoranci karantu muku tambayoyi ga inda shehin malamin mu Sheikh Abdulwahab Ibn Abdallah Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya da tsawon kwana shine zai zai jagoranci ansa tambayoyin akaramaka Allah ku barka da zuwa bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina sai a ci amalina man ya haji hillahu muktadi o man yi udalil falanta gida lahu waliya murshida wa na shaɗu an la ilaha illallah la sharika la wa na muhammadan abdullahi wa rasulu alamma fasali wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in yan wa wanda allah ya zabe yan wa wanda allah ya kira su hamsa yanwa wanda Allah ya fifita su wanda suka hamsa kira wanda suka samu dace zuwa aikin hajji wannan shekaran ba karamin rabu ba ne ba karamin sa'ada ba ne ba karamin samun wafaka ba ne ya alhazai wanda Allah ya kira ku ku hamsa ya alhazai wanda allah ya ce suwaye wanda suke da kuzuri suna da ikon zuwa aikin haji kun cika wannan shircin kun hamsa kira to aikin haji rabo ne shiga arjanna ne yarda allah ne taimako allah ne wanda ya ma bayinsa a cikin al'umma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ku kira wannan ku amsa wannan kiran absa ilimi absa ladabi absa tsoro Allah absa kyakkyawan niyya absa nusuwa absa aiki magabata jama'a duk wanda Allah ya ba shi dama yadda muka faɗa halkan na farko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ila umra kafaratu lima bainahuma ya umra zuwa wani umra kankar maka zunubai ne baki ɗaya abin da ka yi na shekarunka baki ɗaya umra zuwa wani umra Allah zai yafi maka zunubinka baki ɗaya amma manzan ya faɗa kalma ɗaya sallallahu alaihi wasallam wal hajji mabrur laisa lahu jaza ila janna karɓaɓɓen haji aiki da bai cutanya da riya ba bai haɗu da riban kudin haram ba bai hadu da cin nama mutane ba bai hadu da fujuru ba faskanci bai hadu da da da musu da fada a cikin aikin hajji ba to wannan ake kira hajji mabrur shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa lahu jaza ya ce ba shi da sakamako ila aljanna shi aljanna dan adam me yake bukata duniya dan adam me yake so dan adam rayuwarsa me yake bukata fiye da Allah ya yarda da shi fiye da dai shiga aljanna fiye da shi shiga cikin aljanna na'im wannan shine abin da yake so domin ka shiga wuta gara iyayenka ba su haife ka ba gara ma ba same ka duniyan ba burin bani adam musulmin kirki muminin kirki salihin mutum ba abin da yake so shi samu yarda Allah shiga cikin aljanna tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lahu jazaa ilar janna ba shi da wani abin da za a saka masa shi janna mun fadaran nan kafin mu shigo ka san aikin hajji mun fada abubuwan da yake akwai na mutum ya kokari ya zamana ya je aikin hajji ko kafin tafi ya zama yana da wannan abubuwan farko dai mutum mun fada da aikin hajjin da zai zo yi in santeriya ya aikin hajjin tun daga nan gida kada cika baki da kuri aini shekara talatin kenan shekara arba'in kenan ba na fasawa bai na fada ne don ni iman da Allah ya masa don ba laifi malam muhammad mutum zai iya wa amma bi rabbi rabbika fa hadis inda wani munasaba ne yazo shi ka ce na samu dace ko wani shekarar na samu zuwa ba tare da riya ba ba komai amma ka tara jama'a ka ringa tinkaho in ba kira ka haji ma ka ringa kumfan baki ka nuna cewa da riya ne kake yi to wannan ka san baka da wani amfani mahajjata kirji ya haskaka mahajjata alansa ku yi lafiya mahajjata ayi aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata